nasu motocin domin ba su tsaro da matsakaicin gudu motocin suka haura saman titi prisoners sun ga abin da ya fi karfin idanuwansu ta glass ɗin window suke hangen dankara dankaran gine-ginen birnin san antonio masu kayatarwa ga wuraren shakatawa da kuma mutanen da ke zariya ta ko ta ina sun nutsu suna kallon ikon Allah abin ya ɗaure musu kai Maiman bacci za ka yi Angel ce ta yi mishi magana tana duban fuskarsa ta yi mamakin ganin zufa ta tsatsafo mishi saman forehead ɗinsa duk da sanyin sanyin AC na motar batun tuni ta miƙe daga saman kafaɗar Angel ta koma bakin windon motar tana kallon ikon Allah in a slow voice ya furta mata I'm not feeling well ina jin wani iri a jikina kamar wani abu zai faru da ni shafa sumar kansa ta yi da hannunta insha Allah ba abin da zai faru da kai Maiman ina a tare da kai so ka kwantar da hankalinka bari na yi maka addu'a ta faɗa haɗi da mannan laɓanta saman lallausar sumar kanshi addu'o'i ta so makarantowa tana ta tofa masa a saman kanshi muryar batul ce ta katse mata hanzarinta angel wai su mutanen duniya dama haka suke da gudu kamar su sa su tashi sama dariya ce ta kubcewa angel ta wurga idanunta kan batul da ta manewa gilas ɗin tagar motar ta kura ido tana kallon al'amura batul ba mutane ba ne suke yin gudu abin hawan da muka hau ne yake yin gudu da mu ba tare da batul ta juyo ta kalle ta ba ta ce oh yanzu na fahimta daga haka ba ta ƙara cewa komai ba Allah sarki wannan kenan a can ko ɗaya ɓangaren ummin Amerika a hankali motarsu su take tafiya saman shataletalen titi tana a zaune saman front ta ɗauki wankan patsuit sun yi bala'in yi mata kyau dogon wando ne fari da sexy vest fara ta matse ta ta kirjinta ya fito sosai don ma ta daura blue coat daga sama ta canza launin sumarkanta zuwa blue light makeup ne a saman face dinta fararen idanuwanta suna amanne da farin glass hakan ba karamin ƙara mata kyau yayi ba matar da ke driving dinta ta ce Natasha baturiyar Ingila aminan juna ne sai dai daga ganinta babu digon imani a zuciyarta fitsararriya ce ta bugawa a jarida kayan da ke a jikinta da su da babu duk ɗaya ne doguwar riga doguwar rigar ta tamkar net take shara-shara kana iya hangen komai nata a yayin da take zaune saman driver seat Ta bace a hannunta na hagu ɗaya hannun kuma da shi take juya steering motar daga gani ta kware a iya driving tsabar iya shan taba har ta hanci da baki take horo hayakinta fira suke ɗan taɓawa a tsakaninsu cikin harshen turanci zan yi kewar ki ummi yanzu idan kika tafi yaushe zaki dawo natasha ce ta jefa mata tambayar numfasawa dai kafin ta furta ba zan daɗe ba temporary godship ne ba appointment ba da zarar na kammala yi musu aiki zan dawo america dariyar shakiyanci na tasha ta sake tana mai ci gaba da hura hayakin tabarta idan kika yi wata daya baki dawo ba zan biyo ki Najeriya don ba zan iya jure rashin ki ba ta faɗa tana duban fuskar ummi za ki tafi ki bar ni da mutanen ki don na san ba za su kyale ni ba ta zarar sun je ki shiru ni za su tuntuɓa ummi ta ce zai fi ki canza layin wayarki kafin in dawo don bana so kowa ya san da zancen bari na kasar nan ko kuma inda zan je yana daga cikin sharuɗan da sojoji suka gindaya mini ai na yi mamaki da kika amince za ki karɓi jagorancin kula da yara har goma sha ɗaya idan ni ce ba zan iya ba ke ma na san ba haka nan kika karɓi aikin ba akwai wata manufa a ƙasa ta ƙarasa maganar tana dariya ummi ta ce kamar kin shiga zuciyata tabbas ina so na je Najeriya ne don ƙaran kaina ba wai don aikin da sojoji suka bani ba ni ma akwai abin da zai kai ni da ba don haka ba babu abin da zai sa in bar Amerika Natasha ta ce ya yi kyau mutuniyata ina fata zaki ci gaba da sheki a yarki bana so silar zuwarki kasarki ki shiryo na fi son ki ƙara lalacewa ki bata musu mazajen auren su dariya suka sanya ga baki ɗayan su ummi ta ce yaran fada aka bani in jagoranta kyawawa ne fa akwai wani zazzafan yaro a cikin su yana da kyawun sura limshe ido na tasha ta yi muryar tamkar ta mashayin giya ta ce ki ce yaran babbar harka ne tun kafin ma in gansa na kyasa ummi na dariya ta ce yadda kike shaidaniyar nan na yi imanin idan kika gansa da kyar za ki iya rintsawa kallon shi kaɗai zai tada miki da mai tarki natasha na yi na yi mu'amala da maza kala daban-daban amma shi wannan yaran na musamman ne kamar dai chief always kin san shi ma yana da zazzafar sura natasha ta ce har yau ban daina kallon hoton shi ba saboda bana gajiya a duk lokacin da na rasa abokin harka hotonsa nake kallo rage zafi gayan ya haɗu duniya ce shi cikin jin shauƙi ta yi magana ta ƙara da cewa kawata zan baki shawara matasan yaran da za a baki su, kada ki raga musu idan jarabar ki ta motsa ki biya bukatar ki da su aiki wannan aikin da sojoji suka baki gaba ta kai ki in banda da su sun taɓa ganin inda aka ba kura ajiyar nama da shakiyanci ta faɗa tana sakin shi umman murmushi na tantiran yan duniya ummi ta ɗan zaro ido haɗi da cewa ba zai yiwu ba na tasha ke kin san wane ne chief always ya fi bon bala'i a kan shi na fara jin tsoron namiji a duniyar nan mutumin da bai da fara'a yana da kamun kai sannan bai da imani idan ya damƙi mara gaskiya idan har na kuskura na ketar iyakata akan yaran wallahi tsab zai iya kashe ni har lahira ni ko dai ban shirya mutuwa ba akwai sauran borurrukan da nake son cimmawa fashewa na tasha ta yi da dariya fararen hakoranta a jere kamar gonar auduga san su ba ta ɗauke mata hankali ga yin driving ɗin da take yi ba har ta zuƙi ta bar hannunta duka dole ki mini dariya 'yan rainin wayo ta faɗa tana hararta tsagaitawa na tashi ta yi da yin dariyar ta dubi fuskar ummin amerika mutuniyata kina ta zumo ɗin zuwa najeriya ban ji kina maganar mutuminki ba cikin rashin fahimtar kalamanta ta furtawa kashe mata ido ɗaya na tashi ta yi bosman ko kina nufin har kin manta da shi ta faɗa tana duban hanya ya matsa fuska ummin america ta yi allah ya raba ni da alakakai bana fata wani abu ya ƙara haɗa ni da shi jarababbe kawai natasha na dariya ta ce haba ummi mutumin fa ya mutu akan ƙaunarki na yi ƙoƙarin ganin na maye gurbin ki a cikin zuciyarsa sai dai ya nuna min cewa ke kaɗai ce za ki iya sarrafa shi yadda kike so kuma yana nan akan bakansa na cewa ba zai taɓa barinki ba har abada ke tashi ce matuɗin fuskar ta ne ya canza zuwa ɓacin rai natasha i don't even want to hear this name ba wai don bana son shi ba kawai ni bana son mutumin da zai nuna karfin iko a kaina kamar wani ubana yaushe rabona da shi tun lokacin da na ɗauki cikinsa na zubar ba tare da sanin shi ba muka samu saɓani da shi ban ƙara ganin keyarsa ba kin san fa mutumin akwai zuciya ga girman kai na san zai neme ni ne tunda baya gajiya da ni Natasha ta ce kina wasa da damar ki ummi da a ce ni ce na samu matsayin da kika samu a cikin zuciyarsa ta bana tunanin zan iya bijire masa biyayya zan yi mishi sau da kafa ta da baki ummi ta yi ni ma ba gudunsa nake yi ba ciki ce ni bana so saboda zai bata min shif din jikina kuma ni tun kafin mu kulla alaka da shi sai da na faɗa mishi na. na ce mishi bana ra'ayin yin aure kuma bana son ciki ban damu ba idan za mu shekara muna yin sharholiyar mu da shi in dai zai yi min biyayya marmashin gefen fuska na tashi ta sake ummi kenan yanzu ma ajiye zancen shi a gefe ni dai shawarar da zan baki shine idan kika koma kasar ku kada ki kuskura ki kula kaskantaccen mutumin da suka yi silar barin ki Najeriya fa na so ki nuna kin san su ina so ki nuna musu cewa kwandon shara ya fi su mutunci a wurin ki maganar Natasha ta taba zuciyar ummi tuni ta fuskar fuskarta tunawa da wani abu da ya faru a rayuwarta please ki daina wannan maganar rai a ɓace ta furta hakan jinjina kai na tashi ta yi shikenan na daina mutuniyar saboda bana son ɓacin ranki mutu ɗin fuskar ummi ya canza sosai abubuwa da suka faru a rayuwarta take tariyowa masu daɗi da marasa daɗi mutum biyu masu muhimmanci a rayuwarta ina fata na sake haɗuwa da su yarinyar da na bari ina son na ganta duk da bani da tabbacin tana a raye ko ta mutu ba bana son ta ba na tafi na barta tun tana jaririya shi kaɗai ne da na sanin da zan yi a rayuwata a cikin zuciyarta ta furta hakan ba tare da sautin muryar ta ya fita ba tuni idanuwanta suka cicciko tab da kwalla a fakaice ta zaro hanki daga handbag ɗinta ta share kwallar idananta ikon Allah a cikin masu comment na ga wata ta fara zargin cewa ummin America ita ce maman Angel to alamu fa kamar yana so ya tabbata kamar hakan ne da gaske hmm. kuma daura a cikin ci gaba da labarin namu kai tsaye sun jima suna tattaunawa da kawarta Natasha a lokaci ɗaya motarsu da motocin jami'an da suka ɗauko su Angel suka kara su ka fara airport din a sulole ummi ta zuge glass ɗin motar don ta samu damar kare ma yaran kallo ita da Natasha kafin fitowarsu daga mota suka soma jin jiniyar motar sojoji kusan guda uku suka nufi wurin da suka yi pakin ɗin nasu motocin bayan sun yi pakin ɗin su komanda ya fito daga motarsa tare da mejo da kaftin da sauran sojojin da suka zo da su kowannen su yana sanye cikin kakinsa ga dukkanin alamu sun zo yi musu bankwana ne jami'an da ke tuka motarsa angel ne ya fito da sauri ya zagaya ya bude musu kofa angel ce ta fito hannunta riƙe da na danishi duk da face mask din da ke akan su hakan bai ɓoye tsantsar kyawun idanuwansu ba hankalin Natasha ba karamin tashi yayi ba lokacin da idanuwanta suka yi tozali da kyakkyawar surar da nashi tun kan ummi ta faɗa mata wane ne shi ta yi saurin cewa kamar yaron da kika faɗa min ko ummi na murmushin shakiyanci ta ce maybe shi ne aini fuskarsa na gani a hoto na ga wannan ya sanya face mask amma dai ina da tabbacin shi din ne masha Allah karamin mutum da babbar harka ni ma ban taɓa ganin shi ido da ido ba sai yau na yi tsammanin jinsa ya fi ganinsa ashe ganin shi ya fi jin shi lashe baki na tashi ta yi da harshen ta, kamar wata ya ta ce ya tafi da imani na ya za a yi ummi anya ba zan biyo ku Najeriya ba kin ga ke sai ki ranka rainan su ni kuma ina biyan bukatata da su ummi ta ce bismillah zaki iya bin mu amma ki sani komai ya faru da ke kada ki neme ni chief always sai ya yi jajjagen naman ki idan kika taɓa masa 'ya'yan shi har ta ƙarasa maganar Natasha bata san me take cewa ba idanta akan Danish bayan fitowarsa da Angel Batul ta fito sauran jami'an suka fito tare da bubbuɗe musu motocin Gabriel ya fito tare da Haris da Hanna Nofal ya fito da Parvin da Javid Dr. Laura ta fito da motarta ta buɗe masa ta buɗe masa Aziza suka fito su Manus da ke a tare da su da Dr. Mark da Brown kowannensu ya fito waje prisoners sun baza ido suna kallon inda suke tun kafin su shiga cikin airport din ummin america da natasha sun tsare su da ido yaran fa akwai kyau yanzu ummi har kina iya zama wuri ɗaya da su ba tare da kin rage zafi ba shiru ummi ta yi mata ba tare da ta tanka mata ba hankalinta na akan prisoners ta kura musu ido haka nan ta rinka jin bugun zuciyar ta na karuwa ba tare da sanin dalilin da ya haifar mata da hakan ba jikinta yayi wani irin sanyi ɗaya bayan ɗaya take bin su da kallo yayin da suke gaisawa da sojojin cikin raha suke amsa musu sai daga bisani ummiyan Amerika ta buɗe murfin motar su a tare suka fito ita da Natasha su Angel ya dawo kansu kallo ɗaya ta mata sai da gaban ta ya faɗi kuma nan take ta gane wace ce ita tunda ta ga uban hips ɗinta da bobs ɗinta da suka cika kirjinta ranta ya bata cewar tabbas ita ce matar da aka damƙa ma amanar su tunda ta fito hankalin kowa ya dawo kanta taku ɗaya girgiza goma wankan su ɗin jikinta ya tafi da imanin kowa da ke a wurin kallon kallo suka soma bin juna da shi tsakanin prisoners da ummin america da kuma dr laura da jami'an isod da sojojin da suka halarta sama-sama suka soma gaisawa da ita dr laura ta haɗe rai kamar wadda ita ma ummin american ta ɗaure mata fuska Bayan sun gama gaisawa da juna, jami'an suka buɗe boot na motocin da suka zo da su. Suka ɗauko suitcases su tare da jakunkunan kayansu. Gaba ɗayansu suka ɗunguma zuwa cikin departure gate ɗin airport. Ta inda suka samu sauki jirgin da zai ɗauke su private jet ne mallakin jami'an ISOT. Babu bukatar jira ko wasu shaidu. An riga da an shirya musu komai su kawai ake jira domin tafiya. Duk inda suka bi darewa ake yi a basu hanya saboda sojojin da ke a tare da su prisoners sai 'yan kalle-kalle suke yi sun ga wuri mai kyan gaske ka mutane launi daban-daban suna ta yin zariya a cikin wurin yankin da jirginsu zai tashi fili ne na musamman aka ware shi domin tashi da saukar jirage masu zaman kansu tangamemen private jet ne aka tanadar musu mallakin chief of isot aljannar duniya ce yar ubansu a wurin haduwa tun daga wajen jirgin zaka fara cin karo da sunan isot da aka rubuta da manyan harufa a jikinsa idan ka shiga cikin jirgin kamar ka shiga haɗaɗɗen villa ne saboda haɗuwar kayan alatin da ke a cikinsa akwai filo wanda ya ji haɗaɗɗen amin akwai haɗaɗɗen falo wanda ya ji Haɗaɗɗen kujeru da abubuwa na ban sha'awa masu numfashi tare da kayatattun tables ga fine carpet shimfiɗe a saman filo na jirgin bayan shi akwai tangareren plasma da TV ga babban tebur domin yin mitin. A kewaye yake da kujeru ga kitchen da bedroom and private bedroom da kuma dining area. Komai fa akwai shi a cikin jirgin babu ce kadai ke babu. Ta ko ina sanyin AC ke ratsa cikinsa. Bayan sun sauka a bakin jirgin, hankalin su batul ya ki kwanciya. tunda suka yi arba da jibgegen jirgin da ke a gabansu ko a mafarki ba su taɓa yin tozali da abu kamar wannan ba duk sun bi sun ruɗe sai faman zazzare idanuwa suke yi ba dan angel na a tare da su ba da tuni wasu daga cikinsu sun zauce saboda tsabar kiɗima Ban kwana suka soma yi da sojojin da suka rako su dr laura hada hawayenta na rabuwa da su ɗaya bayan ɗaya sai da ta rungume su tana yi musu fatan alkhairi jamima da aziza sun ji ɗacin rabuwa da ita sun sha kuka hawaye duk ya bata fuskokinsu lallashinsu ta rinka yi tana kwantar musu da hankali ta ce kada su damu za ta iya zuwa har Najeriya ta gansu babu wanda bai ji kewar rabuwa da su ba Dr. Mark da Brown su ma sun matsa kwallarsu su Hatanus Jessica da Rebecca sai da suka yi kukan rabuwa da su musamman ma masoyiya Angel kowa ya saba da ita suna son ta sosai ummin America tuni ta yi sallama da kawarta Natasha bayan sun gama 'yan rungume-rungume sojojin da ke a tare da su sun yi musu fatan sauka lafiya lokacin da za su hau matattakalar jirgin da kyar suke taka matattakalar har dai suka samu damar shiga ciki al'ajabi ya kama su ganin haɗuwar jirgin kowannensu ya samu wuri saman tattausan kujera suka zazzauna tunda suka shiga jirgin ummin America ta tanka musu ba sai dai kallon kallo da suke yi a tsakanin su ita dai Angel damuwarta da nishi ɗinta ya kankame ta babu alamar lafiya a da tare da shi jikinsa sai zafi raɗau yake ɗauka lokacin da jirgin ya soma tafiya yana bin hanya kafin ya ɗaga sama hankalinsa aziza ba ƙaramin tashi ya yi ba jami'an sun yi kokarin kwantar musu da hankali kanin yadda suka ruɗe jikinsu ya hau yin kirma sun fahimci mugun tsoro ne da su angel ce ta tunatar da su akan su yi addu'a aiko a tare suka haɗa baki suna karanta addu'o'in da ta koya musu cikin kankanin lokaci jirgin ya ɗaga sama ya keta hazo can cikin sararin samaniya ajiyar zuciya su ya sauke saman kamar an yaye musu tsoron da suke ji hankalin su ya kwanta tunda aka kunna musu kallo a tv banda na angel yanayin fuskar ta ya canza sakamakon maganganun da ta ji da nish yana furta mata a cikin kunnanta muryarsa a raunace yake fadar baya son mutane haushinsu yake ji yana ji kamar ya kashe su jininsu yake sha yan hanjin cikin ta ba karamin kadawa suka yi ba sai faman zazzare ido take yi babu wanda ya lura da halin da take a ciki saukin ma a cikin kunne yake yi mata raɗa sautin muryar baya fita kuma akwai tazara tsakanin sit ɗinsu da na sauran 'yan uwansu Daya daga cikin jami'an isot ne ya dauko masa Max ya miƙa ma angel don ta sanya mishi a tunanin shi hasken jirgin ke har hasken jirgin ne baya so shi yasa ya cusa kansa saman kafaɗar angel maybe ko yana son ya rintsa ne tunda ta sanya mishi iyamax ta ji yayi shiru ya daina magana alamar bacci ya dauke shi akalla ta sauke ajiyar zuciya ya fa a kirga addu'o'i ta ci gaba da karanto mishi tana tofa masa saman sumar kansa ta Allah ya sa ba wani mugun abu ne zai faru da shi ba gashi ta manta bata nemi takardar da ke dauke da address din gidansu Salsabil ba duk da ba ta tunanin ma ko sun je za su samu abin da suke so a kishin gida yake saman shimfiɗaɗɗen full side bed ɗinsa da ke a cikin private jet na jirgin ya ɗaura kansa saman tattausan filo shin wane ne wannan kyakkyawan matashin saurayin ajin farko a fagen kyau da kasaita majin duniya a halitta madaidaici ne mai wani irin faffaɗan kirji a buɗe yake ga wani six pack ɗin nasa ɓaro-ɓaro vest ɗin jikinsa ta yi tatin ɗinsa kana iya ganin zanen kirjinsa ko ɗan rockstein ba zai nuna masa ƙirar karfi ba in ka kalli dantsan hannunsa sai ka tsorata mutum ne mai ji da karfi Allah ya ba sa kyawawan idanuwa farare tas ga su so sexy masu ɗauke da launin ƙwayar ido reddish brown har shining suke yi ga wani kwattancen saje mai shegen kyau ya brown ɗinsa kuwa tamkar an zana ta ta yi wani irin shape gashi cike take kiris yarge jagirarsa su haɗe da juna saboda yana da yalwatacciyar suma lallautar sumar kansa ta sha gyara an yi masa haircut ya yi bala'in yi masa kyau abin da ya fi komai jan hankali a jikinsa tsadaddiyar launin fatar shi chocolate color har wani glowing take yi hutu ya zauna masa a jikinsa yawon ku da dula, duk inda namiji ya kai to ya zarce nan Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mu haɗu da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma wuta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin gurgurzon na biyu kashi na arba'in da uku Suloli motocin suka nufi hanyar babban gate ɗin asibitin gaba da bayansu motocin jami'an isop ne sun sanya motocin da aka ɗauko su da na su dr laura a tsakiyar nasu motocin domin ba su tsaro da matsakaicin gudu motocin suka haura saman titi prisoners sun ga abin da ya fi karfin idanuwansu ta ɗin window suke hangen dankara dankaran gine-ginen birnin san antonio masu kayatarwa ga wuraren shakatawa da kuma mutanen da ke zariya ta